sai ka yi mu'amala da nagartattun mutane ka zauna cikinsu masu aikin nagarta kuke aikin nagarta tare da ka zama nagartaccen mutum ita duniya da muke cikinta da kake kallonta gona ce wanda duk irin abun da ka shuka yau shi za ka girba gobe don haka ka yi kokari ka kasance a cikin mutane nagartattu wanda za ku ke aikin nagarta domin ku samu kyakkyawar makoma mai kyau